mazauna yankin dai na cewa da asubahin yau ne 'yan miligan kan babura da motoci suka yi dare mikiya a wani sansanin soji da ke kusa da kan hanyar gubula kana kuma daga bisani suka kona wani sashi na suka tare gundumar raya kasa da ke madagalan haka ne kuma kamar yadda ganin suka bayyana 'yan miligan su ma kashe soja guda da kuma wani farin hula kana kuma so gudu da motocin sojoji guda biyu to sai dai kuma a wani matakin mai da martani jirgin soji da ya kawo dauki ya fa jefa bam a wani coci da ke kusa da ofishin 'yan sanda da ke garin madagali inda ma aka samu asarar rayuka abin da ya faru karfe biyar da minti hamsin ne da suka zo kafa gubla sai suka tsaya sai suka samu sojoji biyu hanyar madadari da da gubla yanzu haka nan wanda zaka da ido da guda daya da kuma wani da daya ko sun dauki motoci guda biyu na sojoji sun zo a kuma suka jeje da su suka je da sun gaba da ido mu banda ma guda biyu da jirgi aka jirgin ya zo ya jefa bomb ya cikin coci ya kashe yarinya a cocin din sannan kuma daya kuma kashe yaro a cikin haka nan da yake tabbatar da wannan harin shugaban karamar hukumar madagalin Mr James Abawu Tadda ya ma nemi ne a kai musu dauke ganin cewa kullum akan kai wa yankin hari duk yanzu ne suka suna barin garin fa ba yadda za yi abun yanzu kullum suna yi kawai yanzu dai jami'an tsaro a jihar ba ce komai ba dangane da wannan sabon hari da aka kai a yankin Madagalin yayin da kuma hankula su kwanta a yankin Koma da ke karamar hukumar Jada bayan wani hatsaniya da ya auku a tsakanin wasu jami'an 'yan sanda da kuma matasan yankin lamarin da ya kai 'yan sanda harbin wasu matasa kamar yadda rahotanni ke nunawa 'yan sandan sun faje gudanar da wani aiki ne inda suka haɗu da fushin matasan da suka turje lamarin da ya hatsula 'yan sandan da aka tura aikin honorable alexis babadoki da ke wakiltar mazabar koma a majalisar dokokin jihar adama wanda ma shi ya taimaka aka yi jinyan waɗanda aka harban ya ce kawai yanzu ma hankula sun kwanta eh kwarai da gaske hankali ya kwanta domin wannan abun da take faruwa lokacin shi district head na koma yana nan kusa da kuma wasu elders namu mazaunan gari suna nan kusa wadda suka shawo kan matasa da kuma suka janyo hankalinsu suka, uh, uh, suka magana da su cewa wannan abin da ya faru ya riga ne ya faru masifa ne wadda kuma allah ya kiyaye shi da kuma matasa sun yadda da maganan da manya suka yi da kuma shi sarki ya yi hakan nan kuma daga nan ba kuma wani abin da ya sake faruwa an samu yara ne suka yi rauni kuma an kai su asibiti kuma eh, yanzu haka an mai da su gidajensu ba wani kuma matsala da ya faru ibrahim abdulazizu sashin hausa na amurka daga yola a najeriya